Wahayin Yahaya Sura ta ashirin da ɗaya Sa'an nan na ga sabuwar sama da sabuwar ƙasa, don sama ta farko da ƙasa ta farko sun shuɗe, ba kuma sauran teku. Sai na ga tsatsarkan binni kuma sabuwar Urshalima tana saukowa daga sama daga wurin Allah, shiryayya kamar amarya da ta yi ado saboda mijinta, na kuma ja ta murya mai ƙarfi daga kursiyin tana cewa, Kun ga mazaunin Allah na tare da mutane, zai zauna tare da su, za su zama jama'arsa, Allah kuma shi kansa zai kasance tare da su, zai share musu dukan hawaye, ba kuma sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba, don abubuwan da sun wuce. Sai na zaune a kan kursiyin ya ce, Kun ga, ina yin kome sabo. ya kuma ce, Rubuta wannan, domin maganar nan tabbatacciya ce, gaskiya ce kuma. Sai ya ce mini, An gama, ni ne Alfa, ni ne Omega, ni ne na farko, ni ne kuma na ƙarshe. Duk mai jin ƙishirwa, zan ba shi ruwa daga maɓuɓɓugar ruwan rai kyauta. duk wanda ya ci nasara zai ci wannan gado wato in zama allansa shi kuma ya zama ɗa a gare ni amma matsorata da marasa rigon amana da masu aikin kyama da masu kisan kai da fasikai da masu sihiri da masu bautar gumaka da kuma duk maƙaryata duk rabansu tafkin nan ne mai cin wuta da kibiritu wanda yake shi ne mutuwa ta biyu sai kuma ɗaya daga cikin mala'ikun nan bakwai masu tasoshin nan bakwai cike da bala'i bakwai na ƙarshe ya zo yi mini magana ya ce zo in nuna maka amarya matar ɗan ragon sai ya ɗauke ni ruhu ya iza ni ya kai ni wani babban dutse mai tsawo ya nuna mani tsatsarkan birnin urshalima yana saukowa daga sama daga wurin Allah, yana tare da ɗaukakar Allah, hasken birnin yana ƙyalƙyali kamar wani irin nadirin dutse mai daraja, kamar yasfa garau kamar ƙarau, yana da babban garu mai tsawo, da ƙofar gari goma sha biyu, a ƙofofi ɗin da akwai mala'iku goma sha biyu, a jikin ƙofofin kuma an rubuta sunayen kabilan nan goma sha biyu na Isra'ila. a gabas kofa uku, a yamma kofa uku, a kudu kofa uku, a arewa kuma kofa uku. Garin birnin kuwa tana da dutsen harsashi goma sha biyu, a jikinsu kuma an rubuta sunayen manzannin nan goma sha biyu na ɗan ragon. Shi wanda ya mini magana kuwa yana da sandar awo ta zinariya domin ya auna birnin, da ƙofofinsa da garunsa, birnin murabba'i ne. tsawonsa da faɗinsa duka ɗaya ne, sai ya auna birnin da sandarsa, mil dubu da ɗari biyar tsawonsa da faɗinsa da zacinsa duka ɗaya suke. Ya kuma auna garunsa, kamu ɗari da arba'in da hudu ne na mutum, wato na mala'ika kenan. Garun kuwa da yasfa aka gina shi, birnin kuma da zinariya zalla garau kamar ƙarau. an kuma ƙawata harsasan garin birnin da kowane irin dutse mai daraja yasfa ne na farko na biyu saffir na uku agat na hudu zumurudu na biyar onis na shida yakutu na bakwai kirisolat na takwas beril na tara tofas na goma kirisofaras na sha ɗaya yaƙinta na sha biyu kuma ametis Kofofin gari goma sha biyun nan kuwa lu'ulu'u ne goma sha biyun kowace kofa da lu'ulu'u guda aka yi ta hanyar birnin kuwa zinariya ce zalla garau kamar karau ban kuwa ga wani haikali a birnin ba domin haikalinsa ubangiji allah maɗaukaki ne da kuma ɗan ragon birnin kuwa baya bukatar rana ko wata su haskaka shi. domin ɗaukakar Allah ita ce haskensa, ɗan ragon kuma fitilarsa. Da haskensa al'ummai za su yi tafiya, sarakunan duniya za su kawo darajarsu a gare shi, ƙofofinsa kuwa ba za a rufe su da rana ba har abada, ba kuwa za a yi dare a can ba, za a kuma kawo darajar al'ummai da girmansu a gare shi, amma ko kaɗan ba wani abu mara tsarki da zai shiga cikinsa, ko wani mai aikata abin ƙyama ko ƙarya sai dai waɗanda aka rubuta sunayensu a littafin rai na ɗan ragon kaɗai.